To da farko dai ni ban yi niyyar yin magana ba, ban yi niyyar tsoma bakina akan wannan abin da yake faruwa tsakanin Adam A Zango da Dauda Kahutu rarara ba. To amma ya zama dole ne mu sa baki mu kare mai gida mu mai gida Adam A Zango. Tun da na ga wannan mai maganin basar ɗin alhikima yake da suna kowaye ya cika shishigi abin da ba ruwan sama, sai ka ga ya tsoma baki. Kai har ka isa ka kalli Adam A Zango ka ce wai baya cikin hayyacinsa waye kai waye san ka tsakanin adam e zango da rara abokai ne tare ka gansu idan ka ce zaka dinga shiga faɗan abokai kai zaka zo ka ji kunya adam a zango ya fi ƙarfin ka ma nisa ba yadda zaka yi da shi to don haka ya kamata ka gane ruwa ba sa an kwando ba ne to ya kamata ka shiga hayyacinka adam a zango ba an ka ba ne wai tsaya yaushe ka zo masana'antar nema when did you come to the factory da zaka dinga tsoma bakinka akan abin da bai shafe ka ba to ya kamata ka tsaya matsayinka ka tsaya matsayinka na mai sai da maganin basir da olsa domin adam a zango ba sa'an ka bane ka bar shi shi da rara ne wannan ne faɗa ne na abokai a yau in suka ga dama sai su shirya ka ka ji kunya ba wanda ya fito ya tsoma musu baki sai kai sai ka ce ka fi kowa nya nya nya nya to ka ka shiga taitayinka ka tsaya ka dinga sai da maganin basir ɗinka wai in banda da abin kama su waye suka fito da kai duniya har ta san ka ne bayan ka ni din ba ne da za ka zo ka dinga shishigi a ciki This is the last warning.